واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا جميعا من النار آمين bayan haka sallamar musulunci gare ku yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 28 ga watan goma watan shawwal na bayan ramadan ƙaurar manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa ga madina tana da shekara 1436 wanda hakan ya yi daidai da goma sha uku ga watan takwas na shekarar girigori tana dubu cip da goma sha biyar barkanku da dawowa daga dogon hutun sallah yau shine darasinmu na farko bayan sallah bayan karamar sallah sai kuma gashi allah madaukakin sarki ya albarkaci garin namu da ruwa addu'ar ku amma ban musayyiman nafi'a allahu musayyiman nafi'a ya allah ka sanya wannan ruwa da muke ciki idan ko ruwan sama mai amfani na tabbata hakan ya hana da yawa daga cikin yan uwa a sabon halartar karatu to amma haka za mu hankuri akan ka'idar mu da muka tsayar tare da ku cewa komai ruwa komai hadiri in dai za a samu damar zuwa sha Allah za a yi karatu waɗanda ba samu damar zuwa ba sai saurara a kafar wata labarai ko kuma a tura musu da hanyar a social media musamman shahararren gurbin namun nan na wannan karatu a wasa. yan uwana karatu na goma sha hudu na goma sha uku a cikin wannan littafi mai suna bugiyatul mushtaqi في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق abin neman mai nema abun neman mai kwaɗayi mai fatar samun fa'idoji da ilimi abin nema ya same shi inda ana magana cikin sharhin saƙon da shekin islamic ibn ya aika wa mutanen iraq inda yake kiransu zuwa ga kyakkyawar turba kyakkyawar aƙida aƙidar manzon allah sallama da ya mutu yana kanta wanda kuma sahabbansa suka rayu a kanta shekar islam ibn taimiyya idan ba kuma ba ya rubuta wannan littafi ne ba a matsayin littafi ba a matsayin wasiƙa ko kuma amsa tambayar da wani bawan allah ya masa wanda ya fito daga iraki a gurin da ake yin shi'a a wancan lokaci ya zo da matsaloli a kwakwalwarsa da shigohi a kwakwalwarsa an ta masa kwakwalwa sai shekul islam ibn taimiyya ya rubuta masa takaitaccen bayani inda ya yaye masa wannan duhun kai da wannan matsaloli da virus din da suka shiga kwakwalwarsa malamin mu a dr muhammad zani umar musa rijiyar lemo shi kuma ya sharhi ma wannan wasiƙa mu muna karanta ta a wannan masallaci namu masjid rahma da ke cikin garin bauchi idan ba kuma ba a na ƙarshe mun yi zance a kan yadda allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani a suratul hashir ya ce bai'u ba mai samun sa daga muhajiru sai lansarawa don allah ce da fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana الله أولئك هم الصادقون ورندا لا بسوا أقوى آه، كنا كسولا كسولا بركو كسولا بيو والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كشد أكو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كما أن الله سبحانه وتعالى يقول mun ji jawabin da shekul islam ibn taymiya yayi akan waɗannan ayoyi a ƙarshe ƙarshen karatun zafin shekul islam yake cewa duk da wannan matsayi da daraja da kima da allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa sahabbai wannan baya gwada sahabbai ba za su yi kuskure ba su yan adam ne manzo allah cikin abin da imam tirmidhi ya rawaita ya ce kullu bani adam khata wa khairul khata'in at duk wani adam din ne ba mala'ika bane ba shi to sai ka same shi da kuskure amma mafi alherin mai kuskure shine wanda in yayi zai tuba su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa Allah ya karɓi tuban tabbas Allah ya cewa Allah ya gafartawa manzansa ko da muhajirai da lansarawa ko kaga ana wurin suna tabbata cewa Allah madaukakin sarki ya ta musu wannan kuma baya rage darajar wani sahabi dan an samu a can kuskure wannan kuskure nasu dan karami yakan shiga cikin tarin kyawawan ayyukansa yakan shiga cikin kogin wato kyawawan ayyukansa shekul islam ibn sai ya fara buga mana misali daya daga cikin yadda aka samu wasu daga cikin sahabbai sun yi kuskure amma duk wannan bai hana allah madaukakin sarki ya ci gaba da ganin su da daraja da matsayi ba hakan nan sahabbai ba su ci gaba da ganin su a matsayin waɗanda suka rushe imaninsu ba ba a kallon su a matsayin waɗanda suka fasa musulunci Shekaru islam ibn taimiyya ya ce وقد ثبت عن النبي sallallahu alaihi wa sallama في ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi siha a cikin nagartattun littafan nan wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim min riwayati amirul mu'minina ali ibn abi talib kuma abu sha'awa wanda ya rawaito wannan zance shine sayyidina ali ibn abi talib da wasu ke cewa wai akwai rigima tsakaninsa da sauran sahabbai wai rayuwar da suka yi da sauran safai zaman doya da manja ne wanda eh, cikin karatuka malamai kun jijiyar da malamai ke cewa hakan karya ne ba gaskiya bane ba radiyallahu anhu Allah shi kara masa yadda cewa anna hatiba ibn abi balta'ata kataba kuffara makata. wani sahabi mai suna hatib dan abu balta'a ya rubuta wasiƙa zuwa ga kafiran makka lamma a arada nabi sallallahu alaihi wasallama an hukun ghazwatal talfati yayin da mutum Allah sallallahu alaihi wasallama yi wani gangami na musamman don zuwa a buɗe garin makka shawa da mutanen garin makka ba san da wannan gagarumin shiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai aka samu wani daga cikin sahabbai ya rubuta wasiƙa ya danka a hannun wata mata don ta kai wa mutanen gadon makka da ba su labarin ga halin da manzon allah sallama yake ciki ga irin nufatar su da yake yi saboda haka kwanda ma su yi maza maza su shirya da manzon allah sallallahu alaihi wasallama su nemi zaman lafiya ba wai ya rubuta ne dan wato su kara shiri dan su gwabza da manzon Allah dan kar manzon Allah ya zo musu ba shiri ba tsammani ba a'a manufarsa ya san wannan shiri in aka tukare su wato kace-kace za a yi musu yaya ma ba a da yawa cikin uku da goma sha uku aka gamu da runduna mai dubu ɗaya da wani tari da kayan faɗa amma Allah subhanahu wata'ala ya rinjayar da musulmai a kansu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wa laqad nasarakum Allah bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun saboda haka فبعث إليهم امرأة معها كتاب سيأيك مسو دوتما تا أو كدوان ساقو أرغوتي ibnu isaac a cikin sirarsa kamar da malam ya kawo a ƙasa ya ce sunan wannan mata sa waƙidi muhammad ibn umar waƙidi cikin magazi shi kuma ya ce sunanta kunu wasu sun ce sunanta ummu sa'ara wato dai wata yantacciyar bawa ce ta abbas ibn abdulmuttalibi allah shi kara masa yadda yukhbiruhum fihi bidhalika a cikin wannan sako nasa yake ba su labarin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu qasim suhaili cikin littafinsa a zogon ya ce saƙon da ya aika musu ba wani mummunan sako ba ne ba kana bi kai dai ya yi ishtihari ne ya yi kuskure amma ba wai ya fasa manzon Allah ba ne ba ba kuma tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ya samu matsala bane ba bari ku je abin da ya rubuta musu yace amma ba bayan haka ya ma ashara quraish ya ku taron qurayshawa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'akum bi shay bi jayshin allay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da wata tarin runduna wato kamar duhun gari saboda sau da yawa kamar da a cikin tarihi sahabban manzon Allah in za su je yaki akwai kaya na musamman da ake sakawa da yaki sau da yawa kayayyakin suka kasance baƙaƙi kusan shigan musulmai daban shigan waɗanda ba musulmai ba daban tun a wancan lokaci saboda haka idan aka samu wato tarin baƙaƙen kaya iya kallanka sai ka ce wannan baƙi irin kamar mai kamar dare wa yasiru kasai wanda inda za ka tsaya za ka ga wucewa kawai suke yi ba tare da kakkautawa ba kamar ba za su kare ba kamar yadda kogi yake tafiya fa wallahi Daga wannan kalmomi ne tsoratar da su wannan kada ya isa zamto abin da zai kashe musu wato gwiwa su nemi gani a yi kokarin fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda bai faɗa a gurin da ya dace ba kuma a lokacin da ya dace ba sai aka kalla abin da ya ba daidai ba saboda ya kona wani shiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ina rabbi da Allah law ja'akum wahdahu la nasarahu Allah wa anjaza lahu wa'da da shi ɗayan sa ya zo ba tare da kowa ma ce manzon Allah ya ɗauki kan sakalinsa da takabansa sallallahu alaihi wasallama ya nuface su in Allah ya so sai ya ci nasara a kansu balle kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kuma tarin sahabbai huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin fanzuru li anfusikum wassalam ni dai ina ganin ku dai duba abin da ya kamata ku yi ku duba abin da ya dace ku yi ina ganin ku na fito da manzon Allah ba na ku wani ba wannan faɗan ya fi ƙarfin wassalam shi ke nan ne in ya zanzaya eh, ya rage wanda ya yi wa kansa la'aura tun ranar farko shi ne zai zai tsina shi ke nan kaga wannan saƙon ba wani mummunar zance a ciki to amma saboda waya ya shi waya ce ma ya sanar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ne manzon Allah bai kwance shi ba sai aka masa kallo kamar yayi wato ya zama kudan leken asirin shawa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu duk da cewa ishtihadi yayi kuskure amma kuma ba daidai bane ba fa ja'a al-wahyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah in ka koye masa wani abu to Allah zai zai bayyana masa sai wahayi ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha aliyan wa zubair sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki aliyu ibn abi talib da zubair ibn awwab wani daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifin Abdullahi ibn Zubair mijin Asma'u binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha a wasu wayoyi waɗanda ba na Bukhari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai kawai ya aika ba a cikin su akwai waɗanda aka aika akwai wani wanda ake ce masa marsal ibn abul marsal al-ghanawi wanda Allah ya saukar da ayan wala tankihu mushrikati hatta yu'minna a kansa fa ahbara al-kitab fa ahbara fa ahbara al-kitab su bi da sai suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sabo wato sun wannan mata ba su ta ba sai da ta yi nisa kwarai da da suka tare suka ce mana ba mu saƙon da aka baki ta ce ita ba wata saƙon da aka baki suka yi suka yi da ita da suka ce ki ba mu ta ce babu ta ce sai suka ce mata to mun dai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaske kuma duk abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ya rage miki ki ba mu ko mu miki duk abin da ya dace miki in ya kama ma a yi miki tsara sai mu ƙara dan ba za mu koma ba sai da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga wato lamarin ba na wasa ba ne ma sai ta kunce wato yawanta ko kitsanta sai ta fitar da wannan wasiƙa dama ta yi dabara irin nasu ne na me na mata ka san guraren koye abubuwa a jikin mata ko ne a jikin mayaninsu ko ɗan jikin zaninsu ko cikin rigar mamansu ko kuma irin mata masu gashi da su koya a cikin mai a cikin gashi dabara da wata za ka ba dabara ba a fakara da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi wanda ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi zaik of yahya manzon Allah bai ce shi ke da kawai yau sai aka tambaye shi me dalilin da ya sa manzon Allah ce ma ba ya hafi me ya faru wannan ya hafi ba hada ma kira da girmamawa daga manzon Allah Gaskiya ya dani ne ko kai a ce wani ya mun irin wannan cin amana ai kawai rundunar sojoji za a tura ne ya ɗauko shi daga nan sai a ji a jefa shi a fursuna sai ma a maka shi a kotu a tuhumce shi da wani caji na cewa yana kokarin cin amanar ƙasa a masa hukunci na dawama a fursuna ko kuma a ce a masa hukuncin kisa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa kana bil mu'minina rahim manzon Allah mai tausayi mu'mina ce ma ha ya ya hafi me me ya sa haka ya sai wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya ya Allah ما فعلت ذلك أذى ولا كفرا والله باناي هكذا دنا توتر ko na da daular musulunci balle a ce na cutar da annabin Allah ba na san Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waɗanda suke cutar da annabin Allah suna da azaba mai radadi a na duniya da kuma lahira wala kufura wannan abun ya rasulullahi ba na yi ne dan na hana kai da kira shawa ba wai na ba ta addinin ba ne ba walakin ni a gani na abu ne na sani haka walakin kuntum ri'an mulsaqan min quraish ya rasulullahi a cikin shawa ma gidan su shi ne mafi yaran wane yana da asali ni kuwa ba ni da wani gurbi wato kwakwara a cikin ƙurashawa ni tsakanin ni ɗan kara ne kara da kawai ami a cikin su aka yi gabanin da ya zo a cikin tarihi shi eh, hatibin abubakar ta abaga ƙurashe ba ne ba daga kabilar lahab yake ya ce walam akun min anfusihim ni ina da cikin su ne amma ni ba da wani asali sosai wa kana man ma'aka min ashabika lahum qarabatun yahmuna biha ahalihim yace ka gani ko da a ce mun yi mun nasara a kansu a ce an mamaye garin maka na tabbata wasu daga cikin musulmai ba za su bari a za su zamto kamar masu shiga tsakanin tsakanin daular musulunci da kuma yan uwansu duk da cewa addini ya sha babban amma kuma wannan baya gwada wato babu zambabu babu yan uwanta da yiwuwa za su yi musu za su yi musu isu a wurinka idan to cewa wato an dan sun dan samu sauki dan na san wannan shirin kawai sai mun ci nasara فأردت أن أتخذ عنده يدا أحمي بها قرابتي ونما سنجا bari ne amfani da wannan dama don ta ba da dama na ba da kariya wa 'yan uwana nima da suke ciki ciki sai zamto cewa wannan abin da zan aika masu zai sa da daraja ya ko ni da 'yan uwana mu ma ko da guri ya yi guri zai iya ba su kariya kaga na gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce dan me ka gwada aurarka da alakarka da 'yan uwanka waɗanda ba musulmi ba duk wanda ya je dan uwanka ne musulmi ne ko ba musulmi ba sadar masa da zumunci akwai akwai na dace dan zumunci ba ya daya ne kadai a tsakanin musulmi da musulmi in akwai dangantaka ta jini tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana so a sadar da wannan zumunci kuma Allah zai bada lada idan aka sadar da wannan zumunci abinda aka hana ka kadai shine kada wannan alakar ta sa ka ƙaunaci wanda yake ba musulmi ba sama da wanda yake ne wanda yake musulmi da musulunci ba wai wato addini ne wanda ke makaitacin addini daga ka shige shi shi ke sai ya raba ka da kowa ba faƙala umar sai umar ɗan khattab yana gurin ake yi wa hafi ibn abi balta a tambayoyi ya ce da'ani ya rasulallahi adribu unuka hadha almunafiqi ba ni dama ya manzon Allah a kyare a bani izini in bagi wuyan wannan ka san ko cikin sahabbai haka Allah ya yi su daban daban wani mai zabi wani mai zubi yanzu ana kiran sai na umar kowa ya san ba wasa ne no nonsense ne ba wasa in dai ka abin da ke ba daidai ba za a yi maka abin da ya dace da sai na abubakar kuma ga taushi ga haƙuri shi ya sama na aiki take cewa a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a bashi dama ya wuce da ya tsalla ya jagoranci mutane sallah ya rasulullahi don kuwa rajulun asib mutum ne mai yawan kuka baya iya wato mallaki mallaka zuciyarsa yana da wato taushin zuciya haka ne lamarin wani cikin sahabbai jarumi kamar su Khalid ibn ibn Walid wani kuma dan kasuwa ne Abu Rahman ibn Auf wani kuma malami ne mai ilimi irin su Abu Huraira wani kuma Allah ya hada masa duka ga ilimi ga jarinta irin Sa'id ibn Abi Waqqas wani kuma allah ya ba shi kai basira irin su abdullahi dan abbas kowa daga cikin sabai akwai baiwar da allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa kusur na umar shi ne nan su kaga anan wurin wato duk da yadda yake da wato jin baya so a yi wasa amma baya so ya yi abin da yake ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne ya saka shi wani haka ya kamata almajirai su zanto a gaban malamin kawai dan ne wani ya zo ya yi wa malamin abin da ba da ba in ba dama ya baka bukatan kake musu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji shirga manzon Allah amma ba za su iya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani ladina amanu tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wannan shine alamar mu alamar tarbiyya iya abin da za mu kare shi daga daga cuta amma kada ku yi amfani da wanda za mu kuma ku cutar da wani don sunan ƙaurar ne kun gani a gaban manzon Allah wani ya zo ya kama wuyan manzon Allah ya ja manzon Allah har sai da ya haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙirjin sai wai da gaske ne Allah ne ya aiko ka manzon Allah ce musu eh haka ne Allah ne ya aiko ni kuma da ya aiko ka sai ce sai mun yi sallah sai manzon Allah ce musu eh yake bayan mun yi sallah kuma sai mun yi tattake zuwa maka yake musu eh yake kuma bayan haka ma dukiyar da muka sha wahalar neman da sai mun fara ita ma wasu bagas haka da sunan zakiya ce eh ce duk wannan Allah ne ya kuka ce eh ce duk shi kenan wanda zai yi amma wallahi an kara kawo wani abu ba <laughs> sai masu a sa sauran mutum ne zai shiga da mai yayi gaske domin ita ibada da ganta ne wato idan ne ka fara ta to su ta dawo maka wani in ka fara sallar farilla kana kulawa da ita sai ka ji kana da bukatuwa zuwa kara na idan kana kulawa da zakka sai ka ji kana da bukatuwa zuwa ga sadaka idan ka fara zuwa aikin haji sai ka ji bukatuwa zuwa ga mai hakan nan shi imani haka yake wato kullum yana hauhawa inda yake na kulawa da shi sai maza na sallallahu alaihi sai ya lallaba shi hakan yayi kaga sai da Umar bai da mataki ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu shahida barran wa ya saka wannan ka san mun da yaman innahu shahida barran ya halarci badar kaga haka ya kamata a lokacin da aka bata wani kai kuma sai kai kokarin ne a an bato farlas wannan shine zai kawo cik and amma kuma idan aka bata wani a gaba ka kai maka taya wajen me wajen bata shi to wannan da wahala yi masa ayi wanda aka bata me a kai shi sai mazo ce inna hu shahida bata wannan idan shugaba da mutu da irin wannan tsari ya zama zai shugabanci ya kuma ci nasara a cikin me shugabancinsa shi yasa wani bature da ya rubuta tarihin mutane ɗari da suka ci nasara a jagorancin su da suka yi a tarihin duniya wanda ya fara sakawa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ke cewa shi kirista ne a ba a annabi Isa saboda annabi Isa idan duk tarihin sa mutanen su suka ci min amma domin yahuda in ya tabbata su wasu kenan ko Shi ne wanda ya tona asirin yadda suka koya wa sarkin da ya niyyar kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda shine kuma Allah ya jefa masa ne siffar sa siffar annabi Isa sai aka tsire shi aka tsammanin cewa annabi Isa da aka tsire Allah kuma ya daga shi zuwa gare shi amma manzon Allah sallallahu alaihi bai samu cin wannan ne amana a cikin sahabbansa ba kamar yadda masu addinin zagin sahabbai ke kokarin fito da lamarin a matsayin cewa zaman doya da manja ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ba zaman arziki suke da shi ba a'a القرآن تواي محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما منذ الله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صحابة مزون الله صلى الله عليه وسلم حكم مزون الله صلى الله عليه وسلم ala innahu shahida wazra saboda ne kyakkyawan shugabanci da jagoranci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa bima rahmatin min Allah lanta lahu wa law kunta fazzan ghalid alqalbi law faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر. da kake cewa shi munafiki ne me sanar da kai cewa Allah an ya san zukatan mutanen mai bal Allah ya san zukatan mutanen bal a nan wurin in za ka fassara shi a hausance za ka ce me sanar da kai mai wa Allah ya ne ya san abin da ke zukatan mutanen bal amma <clears throat> duk inda lamari akan Allah ya ce. idan ka dace la'allatu ala mutanen masa duk in ka dace la'alla to ana nufin me tabbas ya yi wa ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun in ya yaran qur'ani in ce la'alla tabbas la'allakum tattaqun dan tabbas zai kara muku Allah to da ka Allah madaukakin sarki ya mai itala ala ahli badr kamar yadda ya a wasu <clears throat> ruwayoyi karara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya san inna Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum kamar daga cikin uh, musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud daga da kuma musannaf na Ibn Abi Shayba daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Hurairah cewa inna Allah tala ala ahli badr Allah ya san zukatan mutanen badr faƙala ce musu ku yi gaba da ma shi اعملوا ku yi abin da ما dama faƙala أبنوا قداما فقد غفرت لكم ألقى an gafa غفرتم wannan yana gwada na nagarta su an ce su yi abin da suka dama amma kuma ba su yi abin da suka ga dama ba sai su kai abin da Allah ya umarce su da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su duk wanda ya duba tarihin sahabban manzon Allah zai gaskata haka ba wai sahabbai wasu mutane ne yan abin da masu yin abin da suka dama ba ba wai mutane ne yan sharholiya ba masu matukar biyayya da ƙauna da bin diddigin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aikata ta ne wannan yana gwada falalas ah, faƙala aimalu ma shi tufa kada gafartu tulabu wannan yana gwada falalan waɗanda yaƙi yaƙin domin da masu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai hierarchy da na matsayin su farko dai wanda kowa matsayi abubakar bayan sa kuma bayan sa usman bayan sa ali bayan su sai mai ashirin da mubashshiruna na mai shirin waɗanda suka wato yi aka musu albishir da danna a nan duniya sauran su ne sa'ad ibn ibn abu da sa'id ibn zaid da talha ibn zubair da zubair ibn Awa da abu ubaida amir ibn jarrah da abu rahman ibn auf wannan su ne a mataki na biyar mataki na shida su ne waɗanda suka je yaƙin bada mataki su ne waɗanda suka shafin suka halarci bai a turinduwa bai a turinduwa <coughs> mataki na takwas su ne sauran muhadirai mata sannan kuma sauran mai sauran lansarawa haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa an Allah ta'ala fi dalika take kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi uzurin Hatib ibn Abi Balta don ba rawaito manzon Allah ya gaya wasu bakar magana ba hmm. bal manzon Allah ya kore masa munafurci ma manzon Allah ya tabbatar masa da aljanna an tabbatar da cewa an gafarta masa kaga lamari ya kare ke da ko sai wannan ne mai ta zanto abun batanci gare shi ta zanto abun mai falala da matsayi da matsayinsa don gashi an samu hadisi cewa an dan shi aka samu hadisi na dan sanadin sa aka samu labar hadisi cewa an gafarta mai mutanen badar shi kuma yana cikin mutanen ne mutanen badar sai Allah subhanahu wataala ya faɗi su ce ba haka ya kamata ya yi wallazina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا قول مسلم كبار gaskiya kada ku riki makiyina ko makiyin mun bi makiyin Allah makiyin musulmai makiyin musulmai makiyin ku rike su a matsayin auliya ku majibantan ku abun kaunar ku abun son ku abun taimakon ku tulquna ilaihim bil mawadda kuna kaunar su kuna san su suna muku asubshe ba daidai bane ba shi kenan an gama da wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci safansa wa thabata fi sahihi muslim ya tabbata cikin sahihi muslim anna gulama hatiba hatiba hada جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار وكان حاطب يسيء إلى مماليكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه قد شهد بدرا والحديبية dama wancan hadisi shekul islam ibn taimiyya ya kawo ne dan ya gwada mana cewa sahabban manzon allah su kan yi kuskure akan iya samun sahabi ya kuskure amma wannan baya rage matsayinsa baya rage darajarsa baya rage mukaminsa a musulunci ga ya yi laifi laifin ma wanda yake bamba don a ce ka zamto ɗan leken asirin kafirai a cikin musulmai ai laifi ya kai ya kai ko a duniyar yau yana daga cikin laifukan da wato suke da girma a kama ka a matsayin ne dan leken asiri dan leken asiri sai dai an tura ka dan leken asirin musulmai ko ka in a garin lekowa sai aka kama ka mai aka cutar da kai sai ka samu sai ka samu lada inda ko san manzon Allah ya tura bas bas ibn amr ko amma da bambam ko a lokacin yakin badar a matsayin yan legensa shi hatim ibn abi balta shekul islam ibn timiya yake cewa ba ma nan gurin kare ba an taba samu a wani guri ma yayi laifi a nan can ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da haka ne mutumin kirki cewa annan gulama hatim hada yaron gidan hatim ibn abi balta shi wannan da ya irin nabi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa gurin manzon Allah ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi la yadkhulanna hatibun nar na da Allah hatibu sai ya shiga wuta idan ke manzon Allah wannan akwai ta'addanci a cikin akwai ganganci a cikin zancen ba wanda isa matsayin da Allah ne ke bayarwa ko kuma wato abin da Allah ne kadai ke isa ya sa mutum a kawai ka kai kirfi a matsayinka na me na wanda kake ji isa ka ce haka lamarin ne komai rawanin ka sai a kunce rawanin ya zama rawanin ne rawanin banza rawanin da yawa Allah karya yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karya yana daga cikin kurakure a wa'azi da za ka ji wani suke wani kashi wuta wani abu ne yana da zafi a ce ina ka faɗa ba ka ce ana laifi ana lokacin ina shiga kayan shi biya mu wasu ɗama ya zama wajibiya saboda duk ba haka ne karanta wasu ba musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya shigo cikin masallaci sai ya ga sai ya ji wasu daga cikin sahabbai suna daga cikin gida ma ya ji wasu suna musu wani daga cikin sahabbai na ce wallahi na rantsa da Allah wani ne shi da gabar Allah har a haɓa Allah ba taɓa gabar ta ba wani ba cikin gaggawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya man man nan ya ta'ala ala Allah wani ne yake warda shi shigi wa yake shiga tsakanin Allah da bayin sa yace to kai da kake mutum ka sani cewa Allah ya gafarta wasu kai kuma min Allah bai kama in ji manzon Allah so da ka ya kamata wato addinin musulunci ba isa ne ba iko ne da malami da almajiri da mai sauraron karatu kowa kare yake ya samu yadda Allah subhanahu wa ta'ala to da ka ba wani wanda za a ce wa da su ne mutanen Allah saboda haka suka faɗi magana suna faɗa da su da sunan Allah ne na'am wanda ko baya kore matsayin malamai a matsayin mai alwaqi'in rabbil alamin kada wani lokaci wa na ce kuma da kowa da kowa da shehin malamin musulunci da limamin masallaci da mai shagar masallaci ko wanda baya zuwa wurin karatu duk matsayin tsaya duk matsayin tsaya suka yi laifi za a kawo su ɗin matsayin su ɗaya idan suka yi aikin daidai za a ba su lada amma ina wajen aiki lada ne za ka samu ko sallah ce ta malami da jahili ai daban daban daban kada ka dauka cewa ladan ashirin da bakwai da ake bayarwa wannan general ne bonus ne da ake bayarwa abu kuma ladan nutsuwa wanda bai san nutsuwa ba ba zai samu akwai ladan karatun alkur'ani wanda ke alhamdulillah ba zai samu ba akwai ladan ruku'i la sabata liman kai masu ba me wani wanda bai bai kuyi da ya kamata ba ba zai samu ba akwai ladan sujada akwai wanda bai sujada da ya kamata ba ba zai samu ba wallahu ta'ala koma kisan hatim ibn abi balta'a sai yaron sai ce wallahi sai ya shiga wuta wa kana hatim yusibu ila mamaliki shi kuma hatim wato alwato baya yin abu da ya dace baya kyautatawa waɗanda suke bayan da suke karkashin sa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam a can ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kazabta kai kai karya. ba daidai ka faɗa ba innahu qad shahida badran wal hudaybiya wannan hadith ɗin da kake so ka soka dai ya halarci badar ya kuma halarci hudaybiya hudaybiya shine bai'atul ridwan lokacin da aka ah, labari ya zo cewa hadisin na Usman lokacin da manzala sa ya yi kokarin zuwa yin kura ko manzala ya ce to sai wani ya su a lokacin manzala ya sake sabunta bai'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar da aya su kutum ya lalle wannan wato guri da wannan halin aka samu kai da waɗanda suka yi bai'a hakika imanin su na gaskiya ne Allah ya laqad radiyallahu anil mu'minina إذ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم fa asawa asabahu fathan qariba kuma <clears throat> kamar da malai ya kama mana a kasa nan hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yarkunu nara إن شاء الله من أصحاب min أحد من baya بايعوا تحتها باون da shiga wuta ɗaya ko ɗaya cikin waɗanda ah, suka suka ah, yi wa manzo Allah sallallahu alaihi baya a kashin bishiyar hinta a abun da ake kiransa Hudaybiya a bai a Ridwan kamar da ya zance gaba wa qala manzo Allah sallallahu alaihi kaga wannan sahabi nan ma ya san amma duk wannan ko bai rage masa ba ba kan yasa bai sai da mutum banza ba wa qala manzo Allah sallallahu alaihi a wani yace la yadkhulun nara wahidun baya a kashin da daya cikin waɗanda suka yi mubaya a kashin shadar fahimta ba wanda zai shiga wuta wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake imam ahmad da abu dawo da tirmidhi sun rawace shi daga jabir dan abdullahi Allah shi masa yadda shaykhul islam ibn taymiyyah fa hadha hadib kada tajassasa ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan fa gashi hadib ibn abi balta yayi leken asiri wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati fathi makka a gangamin da aka tafi zuwa garin makka don bude garin allati kana yaktumuha an aduwihi wa katamaha an asabi wanda saboda manzon Allah sallallahu alaihi baya son asirin inda suka nufa ya bayyana a san ina ma ya tinkara sahabbansa ma bai fada musu inda zai bi ba sallallahu alaihi wasallam ba dai goma iyansa da ma kai haɗin sai ka san da makiyan manzon Allah وهذا من الذنوب الشديدة جدا wannan zunubi ne wanda yake mai girma mai tsanani sosai إلى المالك كما تاريها كيروتا kuma tarihi haka ya rubuta cewa baya kyautatawa waɗanda suke wato yaran gidansa dangane da sahabbai adalai ne ka ɗauka cewa abin da ake nufi masa musu abin da ake nufi yan aljanna inda a ce wanda yake kuskure baya shiga dan aida.

dan hadisi ya ce marfu'i ba ana nufin cewa mai hadisi ne inganta ko kuma wa bi farin nabil marfu'u wa ma litabin huwal marfu'u lan yadkhulu aljannata sayyul malaka cewa wanda yake baya kyautawa yaran gidansa ko suka shiga ko na hadisi bai inganta ba amma kuma dan kada ka ji na ce bai inganta ba ya zanto maka dama na ka cutar da yaran gidan kuskure Allah sallallahu alaihi ga da gidansa ga su anas dan ya ce zaman su da manzon allah shekara goma a tsawon shekara goma nan ba a taɓa jin dana ɗaya da manzon allah cewa anas dan me ka yi kaza dan me ba ka yi kaza ba in na kala ala hulukin abin kalli manzon allah sallallahu alaihi yana kan hali wanda yake nagartacce babba mana eh, zuciyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kalbul kabir hmm. zuciyarsa bai girma ce yalwatacciyar zuciya da ba ta da kunci sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bai inganta ba ibnu jawzi a cikin littafin sa al-ilm ya daura shi saboda a isnadin akwai farkar ibn abdullahi sabhi wanda kuma da yawa daga cikin malaman hadisi suna mai launa shi haka ne imam iraqi ibrahim bin hussein al-iraqi cikin littafin sa al-mughni an al-asfar fi al-asfar shi ma ya hadisi haka ne ibn hajar cikin bulugul maram shi ma ya rauna wannan hadisi da albani a cikin jami'ar sabir ɗaifin jami'ar sabir shi ma ya rauna wannan hadisi da ma wasu daga cikin malamai wanda malam ya ambata mana nan a ƙasa ثم ما هذا لما شهد بطن الحديبية غفر الله له ورضي عنه بدا يا Amma saboda ya يا يا حديبية سي الله يا غفر masa, Allah kuma. ya yi masa afuwa ya kuma ya da shi inda yana kuskure da aka ce radiyallahu anhu ba ana nufin wanda shi ba fa da hasanati yuzhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kyawawan ayyuka ita mai sayyatul hasanata ta muha wa qaliqin nasa bi khulqin hasan إن تجتنبوا كبائر ما تنهون يكفر عنكم سيئاتكم إن كنا كيكاوا كني سجنونا باكا كريم با شنجيا با زنا با كذا يكفر عنكم سيئاتكم الله زي غفرتا مكو من يما يابنا الذنوب الله ما كذا كذا غفرتا مكو كراكم يذهبنا السيئات فكيف بالذين هم أفضل من حاطب yanzu waɗanda suke cewa sai na umar ya yi ba daidai ba a guri kaza ko waɗanda suke cewa sai na abubakar ya yi ba daidai ba a guri kaza ko waɗanda suke cewa wane ya yi daidai ba daidai ba a guri kaza to hatim ibn abi walta wanda shi matsayinsa ma bai kai na su sai na abubakar da umar ba amma ya yi kuskure kuma allah ya gabata wasu yaya ya yaya kuma a ce da sai na abubakar ya yi ya yi kuskure ko da za a ce sai na umar ya yi ya yi kuskure tabbas shi ma na zai zai gabata masa وكيف بالذين هم أفضل من حاطب من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا وانا سكفيش علم سكرقاش هجرة سكفيش من قبل مياه وجن أقع الدين الله فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبه أما وانا واتو faɗi daga cikinsu wanda za a ce laifinsa gaba ɗaya ya lalata shi ya wato sukurkutar da shi ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته سيدنا أبو علي دم علي دم أبو طالب وده kuke cewa sahabbai sun ci amanarsa hmm. ko da kuke cewa baya ganin su daraja ko da kuke cewa zaman doya da manja suka yi shine kuma ya rawaito wannan hadisi kuma ya rawaito da a lokacin mai kalifancinsa a lokacin da yake da dama a lokacin da kowa daga ƙashinsa wanda ke gwada lalle shi ma yana ba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uzuri kamar yadda Allah ya ba su wa rawahu anhu katibuhu Ubaydullah ibn Abi Rafi wanda ma suke cewa wai sayyidina Ali yana da wasu 'yan uwa ko kungiyarsa waɗanda su ya magoya bayan sayyidina Ali ne tun a zamanin manzon Allah ƙarya ne ko kaga a zamanin sayyidina Ali ke shugaba kuma wanda ya zato wannan hadisin ya da gidansa ne inda za a ce akwai wasu magoya bayan sai na ali ai da wannan yana cikin ko amma shi ya rawaito hadisin falalar sahabban da suka halarci yakin badar shi ya kuma rawaito hadisin da yake falalar na wani na wani sahabi wanda kuma ba gashi a matsayin masoyin sayyid na ali wa akhbara fihi annahu huwa wa zubair dhahaba li talab al-kitab min min min al-mar'ati al-du'ayna kuma ya ba da labarin cewa shi da zubair dan awam sun je sun karɓo wannan sako a gurin wannan mata da hatib dan abubuwar ta ya aika wa an nabiya sallallahu alaihi wa sallama shahida li ahli badr bima shahida kuma shi sai na kaga amma wato tabbas din hatib ya yi laifin ne akwai wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi saboda ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma wannan mai sa shi ya daina ganin darajar ne hatima saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke shi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shahida li ahli badr bi washida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida kyakkyawa kan mutanen badar irin shaida da ta dace su ma ilmi aminul mu'minin bima jara duk da cewa sai na ali dan abi talib ba wannan hadisin ya san abin da ya faru ya kuwa san abin da ya faru amma ya rawaci wannan hadisin ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى يا يا هكذا سبوده يثري وسو يا يا هكذا سبوده يقول وسو يربي باكي وسو dan kada su dinga sakin baki suna yiwa wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatanci suna zagin su suna musu rashin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tira su ko ashabi kada kowa ya zage sahabbai nan fa idza fa in an ambaci sabai na fa amsiku kowa ya ja bakinsa ya shiru sai na ali kaga ya kara fito da darajar ne sahabbar manzon Allah sallallahu a lokacin da aka samu wasu suke kokari ne yi musu bakanci gaskiya ne tun a farko farko wato sai na ali aka samu wasu waɗanda suka sa kansu wai su ɗan magoya bayan na ali har ma aka samu wasu daga cikinsu wanda suka ke kai shi ba sai na nan ma matsayinsa ya wuce matsayin sahabi ya wuce ma ya wuce matsayin manzana kawai suna kai wannan shi ma Allah ne in ka ji an yi tsawa muryar sa ne in ka ji an yi cida ko wato muryar sa ne in kuma ka ga walƙiya to murmushin sa ne yayin da sai na ga irin abin da suke mata ce a ah, wannan zan yi magani لما دعوت الأمر أمرا منكرا أججت ناري autul kuma. yayin da ya ga wannan mutanen in ba musu kuwa ta iyaka ba za su wuce gurar iri sai ya kira kumbar haunin sami da ke wanda da hukumin kisa ya ce ya tara kirara aka je su haka wata zami ta gasa su kowa na gani ne ga zamto gani gawa ne shi wani ne saboda haka ya bi min ma bi ma ai a tarihi in maza ka ce wani sahabi ya yi kuskure ko da kuwa da mummunar ruwaya ne wacce da yawa daga cikin abin da wasu ke dingina su haɓe ba su inganta ba ai ba wani mummunan mummunan aikin da ya wuce nan na haɗu ba ko ba haka ba amma dai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ya halarci ba saboda haka Allah ya fi ɗan wadda duka Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu kuma Allah wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wani yake masa wato zai shigo kuma zan ce karanta rabta kai gari bal kanu fi nar bima yakuna bihi mujtahidin yawa daga cikin ma wato wasu abubuwan da zaka iya gani kamar kurakurai ne na sahabbai zaka dauka galibi ijtihadi in ka saka ka shugabanci ko jagoranci ijtihadi zaka iya yi zaka iya yi kuskure ko a masallaci yanzu sau da yawa wani lokaci zan yi ma wani wato gyara ko zan halaru wani a ganin ku bai wa ba da mai yawa da sai mai ba ba da dafa ne amma na iya ne istari ne ne tsoro a cikin mai a cikin balle ina manya jagaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan yana gudu yadda Allah ke son mu inda Allah na ɗauki zaki baya so mu tabi in kai iyakar kokarin ka sai ka kuskure kuma za a rubuta maka kai ne kai da a cikin hadisi wanda ah, imam في مسلم سبن وجه من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن اجتهد اجتهد فأخطأ فقد أجر إذا هو تجاكولا يدور يا همزه يا أبو إلى تشين هكذا إيه سيئين سيكم يقصرين لأبو نبيلي تو زارو تمسا لا دابي إن يأي إيه؟ ديدي إيه؟ إن يجد دار وتوصل دامي بيه وإن اجتهد إليكم يا يتسكري سي يا يا اجتهاد سي تسكري دار وتوصل والله أعلم شو هذا حديث صحيح ومشهور كيف يسمى تقول الحديث إيه؟ سكين إيه من تنفيذ شهر أمري والإمام البخاري يدعو الشيخ إمام مسلم ما يوتشي لك سلام الله الله صلى الله عليه وسلم أمره الماسي ما معرف البخاري إذا حكم الحاكم فأخطأ فعفى أصاب فله أجران وإن حكم وإن اجتهد فأخطأ فله أجر والله تعالى يوم أنا صعب الدين في نسحب الله صلى الله عليه وسلم أنا أنا ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuskure za a iya samun sahabi ya yi kuskure dan sahabi ya yi kuskure wannan baya karba shi daga na sahabi da Allah ya faɗa a kan sahabai wannan baya sa shi rasa ga haɗin dan ya yi kuskure kuskuren babu kuwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah ya kalli zukatan mutanen badar ya kuma ce ya musu in sun yi khatib ibn abi bakr kuma yana cikin waɗannan mutane yan wani zamu da mutane abin da muka fada ne dai Allah ya kawo ladansa wanda muka kuskure ko bin Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi